duk da kasancewa cikin yanayin azumi tunda sanyin safiya ne jama'a suka fito a rumfunan da aka shata gudanar da zabukan domin su sauke nauyin da ke kansu a kasar rumfunan zabe an samu zuwan ma'aikata da kayan aiki cikin lokaci tare da soma zaɓen cikin lokaci musamman a rumfunan da ke kan tituna sunana amir laren tun karfe bakwai da rabi kyau ranga to gaskiya abin da zan ce dangance da zaben nan da ake yi yau gaskiya bai wuce alhamdulillah ba gaskiya al'amari duk yadda ya kamata a ce an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya babu komai duk wani kada kowa ya ba da goyon baya both parties da jama'an tsaro da kuma sauran jama'a gaba ɗaya kowa gaskiya ya ba da nashi goyon baya daga lalura gaskiya an tsaya an yi zaɓe cikin tsanaki ba mu'ala. ni suna na sama'ila abubakar tun yaushe ka zo na. wallahi gaskiya na ɗan samu tsawon lokaci wurin ga don na ta san kusan awa guda wurin. to ya kaga tsarin zaɓen na gudana. To alhamdulillah gwargwadon hali tun da babu hayana babu faɗace faɗace ba wanda ya buge wani kaga kenan abubuwa suna ta a wayar da aka son su ta Sai dai a wasu rumfuna musamman waɗanda ba kan tituna ba an samu hatsaniya kamar yadda na tarar a wata rumfa inda ake jayayya tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC wadda ta lashe zaben gwamna da magoya bayan jam'iyyar pdp wadda ke mulkin jihar sunana awaisu abu mai buhu na yi zaɓe amma dai sai dai mun samu wasu tsirarru 'yan tashin hankali da sun tara mana hankali sun turo yan iska area boys garkan mai buhu ana mana tashin hankali ana cin zarafin mu da kowa da kowa cikin saki garka abu mai buhu mun ɗauku zaɓe sahihi an ɗauku tashin hankali da rigima an ɗauko mana area boys yan iska suna cin zarafin mu don ka a yi zaɓe lahiya muna so mu tabbatar da zaɓe an yi shi cikin adalci cikin kwanciyar hankali amma sun zo sun tassan muna hankali su bugi iyayenmu su zagi iyayenmu su ci mutuncinmu ba mu da girma gare su yan Babu jami'an tsaro a wannan rufan ne? An kawo jami'an tsaro amma sun tadda tashin hankali har sun hara bugun jami'an tsaro, har jami'an tsaron sun firgita sun tashi. Sunana Musa Abdullahi a Abu Mai Buhu magajin gari A OO18. Wala muna cikin zaɓe an turo muna mutane era boys da dama ga sunan duk dan PDP an hana shi ya zaɓe. Mata da mazan wala a hadda su cikin layi. Mun kasa yin zaɓe an kori ejam ɗinmu an kori kowa da ka sani. don haka muna buƙatar gwamnati ta duba wa har ta gani cewa wallahi ba a yi zaɓe ba a mafi yawan rumfuna an samar da isassun jami'an tsaro kuma suna kula da yadda lamura ke tafiya su ma masu saka ido ga zaɓe na cikin gida su ga yawa a rumfuna daban-daban suna lura da yadda zaɓukan ke gudana har na zanta da wasu daga cikinsu. to na kabiru labaran mun samu zuwa wurare da yawa alhamdulillah duk inda muka je mun iske ana zaɓe kamar yadda ya kamata mutane sun fito fiye da ma sauran zaɓunan da aka yi a baya kuma duk inda muka je mu iske tashi hankali ba inda ake so a dan tadda wani hankali jami'an tsaro suna nan akwai wani abu da muka lura da shi a wasu runhuna da muka zagaya mun tarar da kamar wata jabiya ta yi dominatin wata kuma ana hitowa ga hili ana banga kan muhi kokari kun lura da haka nan to ni dai eh, nawa har yanzu ban samu wannan ba amma yanzu da kake kai wannan abin za mu sake duba ko mu ƙara duba mu gani batun sayan ƙuri'a a lokacin zaɓe batu ne da ya ƙaure suna a zaɓukan Najeriya kuma har yanzu lamarin bai sauya ba duk da yake ba a fili ake hada-hadar sayan ƙuri'ar ba amma na lura da ana ta shige da fice ke da keɓancewa da wasu masu zaɓe ana rubuta sunayensu duk da yake na yi yunƙurin ji daga bakin su amma dai abin ya ci tura a dukkanin titunan birnin Sokoto kuwa jami'an tsaro sun saka shinge na hana zirga-zirgar jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya